أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل بل نقذف بالحق على الباطل فيطلبه فإذا هو زاحف ولكم الويل مما تصفون والصلاة والسلام على رسول الله الأمين الذي أمره ربه أن يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد ينقوى وإن سكي سمر علينا وكما كلنا عليه وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا sha takwas ne ga watan almuharram hijirar babba dan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da bakwai ga watan tara shekara dubu biyu da ashirin inda ne alkawari insha allahu a yau da gobe da jibi ta yi har da ranar alhamis kwana hudu insha Allah za mu kawo zantuttukan malamai dangane da matsayin iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato ma'ana na na aminatu da kuma mahaifinsa abdullahi wannan matsala kafin in shiga cikinta akwai ɗan uwa malam habibu أبي عبد الرحمن حبيب بن أحمد جبريل مدير مركز أبي عبيدة عامر بن الجراح للدعوة الإسلامية لون للتابع دائع جننس أهننا سننس تنبيه أولي الألباب على ثلاثمائة وثلاثين قولا من أقائد أبي الأباس التجاني وأتباعه من لما لن يربوتا وانا للتابع yana da kyau ƙwarar gasken gaske ta yadda malam ya yi dirasar littafin jawahirin ma'ani ƙwarar gasken gaske da wasu daga cikin littattafan yan ƙomi yan tijjaniya wajen tattauna a ƙidunsu. yana da kyau ɗalibai su nemi wannan littafi wannan littafi yana da matuƙar kyau ƙwarar gasken gaske idan ana so a nemi mai wannan littafi ɗin akwai sufuli takwas sufuli wato takwas tara tara ɗaya takwas sannan sai takwas takwas guda huɗu a ƙarshe Allah ya samu dace wannan maudu'i da muka ɗauka yau matsayin iya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma maganganun malami akan wannan matsala din hankalin da yawa daga cikin ɗan uwa ya tashi na fahimci haka ne ta fuskar wato saƙunan da aka ainihin wato tutturo mu sai da wasu suna ganin cewa kwata-kwata bai ma dace a tattauna matsalar ba la'akari da yadda take da kuma yadda hatsarin ta yake na ce eh gaskiya ne shi yasa tun da na fara harkar karatu da karantarwa ban taɓa tattauna matsalan nan ba direct ko indirect wato mubasharatan aw ghayr mubashar saboda matsala ce da in ba da lura ta ilimi ba babu abin da zai kai ka kana tattauna wannan matsala da. kama wannan littafi na taqiyuddin hilali da muke karanta alhadiyatul hadiya ya zo wata gaba inda shi shehu tijjani ya kawo cewa wato duk wanda yake da alaka da shi tun daga kansa har zuwa lokacin da annabi isa zai dawo ya mutu duk yan aljanna ne sai kawo nan hadisai guda biyu sai ya buga misali da su to za mu kawo hadisan sannan kuma daga baya ni ba zan ce komai ba zan yi kokari in kawo ayoyi don alaƙar su da hadisin da kuma mai malamai suka ce na musulunci kafin zuwa na kafin zuwan shi ta ƙi jinin hilali da kuma da yawa daga cikin ainihin wato malima ɗin wannan ne abu na farko yanzu don haka abinda nake so in faɗa idan malamai idan malamai suka yi magana ya kamata ya zamanto ya ɗabbaƙo a ƙarƙashin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya mana ishara a suratul zuma ko ya ce wallazi na cikin ba tsagutu wanda suka nisanci dagutu an yi abu duha suka daina bauta wa ɗagutun wa anabu ilallahi suka mayar da al'amuransu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya ce lahumul bushra suna da bishara sai ya ce bashir ibadi A yi wa bayina bishara su ne allazi ne ya tabi ƙunar ƙaula waɗanda suke sauraron zanci da ya tabi ƙuna a hasana sai su zancen da ya fi kowane zanci kyau sai Allah ya ce ula'ika allazi na hadahum Allah wa ula'ika hum ulil alba wa'annan su ne wanda Allah madaukakin sarki ya shirye su kuma su ne ma abuta hankali cikin maganganun da zan kawo yanzu na malamai to sai ka duba ka ga wace magana ce ta fi kusa da dalilin da za ta zama ta dace da wannan abin da Allah ya faɗa cewa wato ula'ika hum ulil albab wa'annan mutanen su ne ma'abuta hankali waɗanda suke sauraron zantuttuka idan wani yayi wani yayi shi kokarin bin maganar da take ta dogara da dalili su bi ta Allah ka ji ɗan alimama gudun ƙayyim da yake faɗa a cikin littafinsa yana cewa nuniya wal jahalu da'un ƙatilun wato shi jahilci cuta ce wacce take kisa sai ya ce wa shifa'uhu amrani fit tarkibi mutafiqani cutarsa a jere suke al'amara ne waɗanda suke haɗe ya ce nassun min alƙur'ani aw min sunnati a samu nassi na alƙur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ce wa tabibu zaka al'alimin rabbani likitan da zai baka waɗannan ƙwayoyin maganin da zaka sha ka warke sai an samu malami na Allah wanda zai koya maka ƙananan karatu kafin ka tafi manyan karatu wanda zai koya maka abin da zai maka amfani duniya da lahira wannan ne. Allah ka ji kan al-Imam da yake faɗa a cikin nuniyarsa yana cewa wa shari'atul islami afdalu shari'ati dinun nabiy sadiq al-adnani huwa din rabbil alamin wa shar'uhu وهو القديم وسيد الأديان هو wal آدم والملائكة قبله هو دين نوح صاحب tufani. ولهود آحود النبي وصالح وهما لدين الله مقتئدان وبه أتى لوط وصاحب مدين فكلاهما في الدين مجتهدان هو دين إبراهيم وابنيه معا وبه نجا من نفعة النيران وبه حمى الله الذبيح من البلاء لما فداه بأقدم القربان هو دين يعقوب النبي ويونس وكلاهما في الله مبتليان هو دين داود الخليفة وابنه وبه أذل له ملوك الجاني هو دين يحيى ما أبيه وأمه نئم السبي وهفض الشيخان وله لآئيس بن مريم قومه لم يدفهم العبادة السلبان والله أنتقه سبيا بالهدى في المهدي ثم سماء للسبيان وكمال دين الله شرع محمد صلى الله عليه منزل القرآن الطيب الزاكي الذي لم يجتمع يوم على زلل له أبوان الطاهر النسوان والولد الذي من ذهره الزهراء والحسنان وقل النبوة والهدى ما منهم أحد يهودي ولا نصراني الله كتكلم الإمام القهطاني ليك ونم الإمام القهطاني ينسى وشريعة الإسلام شرع المسلم في إتتي أفضل شرعة شرعة تفقوة الشريعة yace dinin nabi sadiq al-adnani haka addinin annabi wanda yake mai gaskiya wanda yake da alaka da kabilar adnan shine addinin da yafi kowane addini sai yace huwa dinu rabbil alamin wannan addini ne addinin ubangijin talakai wa shar'uhu sannan ita ce shari'arsa wa huwa al-qadim shine addinin da yake da tsaddi wa sayyidul adyan shine shugaban duk wani addini huwa dinu adam wal mala'iki qablahu shine addinin annabi Adamu da mala'iku kafin shi huwa dinu nuhi shine addinin annabi nuhu sahibut tufani ma abucin ainihin wato tufanu walahu da ahudun nabiyyu wa salihu ga wannan addinin ne annabin Allah hudu yayin kira da kuma annabi salihu wa kuma dukkansu. lidinin lahi ga addinin Allah mu'taqida idani. wannan addinin suka kudirce suka bauta ma Allah wa bihi ata lutun da wannan addinin ne annabi ludi ya zo. sahibu madiyani da ma'abucin madiyani shine madiyan alqarya ce shine annabi shu'aib sannan fakila huma fi dini mujtahidani dukkan wa'annan annabawan na Allah suna kokari cikin addini huwa dinu ibrahima shi addinin annabi ibrahim ne wabnaihi ibnaihi ma'an da kuma ƴaƴansa guda biyu wa bihi da rukun da suka yi wa addini ne naja annabi ibrahim Minna min nafatin nirani daga wutar da aka kunna za a ciku jefa shi ciki wa bihi ta hanyar riko da wannan addinin ne hamallahu zabiha Allah ya tsilatar da wanda za a yanka min albala daga ainihin wato bala'i lamma fadahu yayin da Allah ya fahimce shi bi azamil qurbani da mafi girman abin da ake ainihin wato neman kusanci ga Allah da shi sai yake huwa dini yaquban nabiyyi shi addinin annabi yaquba ne wa yunus da kuma addinin annabi yunus wakila huma fillahi mubtalayani dukkan su an jarrabe su akan addinin Allah huwa dini dawud al-khalifata wannan shine addinin da annabi dawud yayi wabnahu da kuma ɗansa wa bihi azalla lahu mulukal jani ta hanyar riko da wannan addinin ne ikaskanta horar da aljanu waɗanda ake ganin su kangararru ne huwa dinu yahya shine addinin annabi Yahaya, ma'a abihi tare da babansa wa ummihi da mahaifiyarsa ni'imar sabiyu ma dalla da wannan yaron wa habbaza shekhani ma dalla da wa'annan dattijan guda biyu wanda Allah ya ce ya yi haya kudur kitaba bi kowa وآتيناه الحكم صبيا يتي Walahu da عيسى bin مريم قومه ga wannan addinin ne annabi isa ikira mutanensa don haka Lamiyar Uhun annabi isa bai kira su ba la ibadatu sulbani su bauta wa kurus wallahu an taqahu Allah ne ya ba shi daman yi magana sabiyan cin yana yaro bil huda da shiriya fil mahal tun yana cikin tsumban goyo summa sama sannan annabi isa isa maɗaukaka alistibiyani a kan raguwar yaran duniya sai ce wa kamar dinin lahi cikar addinin allah ga baki da sharfu muhammadin ita ce shari'ar annabi muhammad da haka yake salla alaihi allah kai salati ga annabi wanda zai yi salati ga annabi shine annabin nan shine munzalin qur'an wanda aka saukowa alqur'ani sai ya ce at annabi mai tsarki azzaki shi ma mai tsarki da haka attayyibu mai daɗi azzaki mai tsarki allazi annaban da lam yastami yawman ala zalalin lahu abwani lam yastami abwani wanda iyayensa guda biyu ba su taba haɗuwa ba yawman wani wuni da ɗaya ala zalalin lahu akan wani zamiya wajen abin da ya shafi aikin banna sannan ya ce a mai tsarkin anniswa da mata walwaladin labi da kuma ɗan nan da min zaharihi daga bayansa ne aka samu az-zahra'u fatimatu zahra wal ne da al hasan da al-imamu husaini shi yasa al-imamu yake wa ulul nubuwati ma abuta wal huda da kuma shiriya ma minhum ahadun yahudin wala nasrani ba a samu wanda yake da alaka da yahudanci ko kiristanci ba yace bal muslimuna wa mu'minuna bi rabbihim fa a fil israri wal i'lan da haka babban abin da nake so in yi mahallin shahid da shi maganar da imam al-qahtani ya faɗa cewa at-tayyib az-zakir allazi lam yashtami yawman ala zalil lahu abwan mai tsarkin da iyayensa ba su haɗu akan ainihin wato wuni ɗaya ba akan abin da ya shafi aikin banna sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a kamar yadda na faɗa wannan matsala tana daga cikin matsaloli da ake ta tada kura a kanta ko jiya idan mutane suka tuna za su ga cewa wannan ɗan shi'an da muka tattauna da shi akan waye kashe husaini lokacin da nake bujuro da dalilai wasu abubuwan suka masa zafi ba mahallin iyayen annaba ake tattauna ba amma yana shigo da maganar yana cewa ina fita daga maudu'i sannan ya kamata mutum ya fahimci wasu fita daga maudu'i to wannan matsalar yana da kyau mutane su fahimci ya ta taso daga ina ta abin da ya kawo wannan matsalar duka hadisai ne guda biyu kuma duka suna cikin littafin al'imamu muslim daga nan sai sauran kutub na sunan na zan kawo littafin al بنقل الأدل عن الأدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري وأن يرسل هجرة تريبي لستين دقيقة يومنا هجرة دبو إيا لتريبو دا أربعين دبي قال الإمام المسلم al'imamu muslim ya fi shekara kusan wajen 1200 baya duniya a babi na 80 sai al'imamun nawawi shi yema muslim babi babi sai ya buɗe babu bayani annaman mata alal kufur babin da ke magana wanda ya mutu akan kafirci fa huwa fin yana cikin wuta wala tanaluhu shafa'atu ceto ba za ta same shi ba wala tanfa'uhu qarabatul muqarrabina kusancin da yake da shi don wani na kusa da Allah ba zai shafe shi ba. Abin mamaki, ‘yan uwanmu musamman ‘yan ɗari kullum da suke ta jefa mana tuhuman nan, idan an tashi za ka ji sana cewa imaman nawawi sufi ne, kuma imaman nawawi da ya zo ya buɗe wannan babu a ƙarƙashin wannan hadisin, a wannan ya kawo shi hadisi na ainihin wato ɗari biyu da uku a ƙarƙashin wannan babin shine hadisi na ɗari uku da arba'in da bakwai amma ba sa fitowa su yi magana akan al'imamun nawawi حدثنا يكاو حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا ونمت قال يا رسول الله أين أبي ina babana yake ƙala sai manzo Allah ya ce mutumin finnar babanka na cikin wuta falamma qaffa lokacin da mutum ya juya baya da abu sai manzon Allah ya kira shi fa qala sai ce inna abi babana wa abaka da babanka fil nar kika sana cikin wuta ce jama'a dan Allah ina roƙon duk mutumin da ya saurari wannan lattar da zan yi ta farko idan akwai ta biyu ya yi ƙoƙari ya saurari ta biyu idan akwai ta uku na yi a kan matsalar nan ya saurare ta uku in na yi ta hudu ya saurare ta in ka saurari lakta ta ɗaya ka ƙi sauraron ta biyu in na yi ba ka yi min tsadanci ba wannan shi ne hadisi to kafin in sake kawo masadin inda hadisin nan ya zo malamai suna da abu guda biyu da suke kallo idan aka ce ga magana Allah ya faɗe ta ga magana manzon Allah ya faɗi ta suna kallon abu biyu na farko al-isbat ya tabbata yanzu duk abin da ke cikin ƙwar'ani babu wani mahalukin da ya isa ya ce bai tabbata ba ya tabbata yayin da aka samu al'isbatu tabbatuwa to sannan sai a dawo a duba kuma al'istibilari shin wannan nassin haka yake nunawa ko ba haka yake nunawa da ka tabbatuwan nassi ita kaɗai daga Allah ko annabi ba ta warware matsala sai an duba wajen hudilala ɗin nassi me yake nunawa shi yasa idan na samu lokaci zan yi bayani ka'idoji guda goma sha ɗaya da malamai suka faɗa ƙarƙashin ƙawa'id fahimin nususu shari'iyya ƙa'idoji wajen fahimtar nassoshi na shari'a inda kun ji hadisi duka abin da ya kawo wannan rikicin tsakanin malamai wannan hadisin to kalmar inna abi babana shin tana nufin mahaifin annabi abdullahi da ya haife shi a kan shi za a ɗabbaƙa ta ko yana nufin a'a yana da wani baban wanda saƙo ishiriste shi annabi ya kira shi zuwa ga addinin iki karɓa a kanta za a ɗabbaƙa wannan kalmar inna abi ɗin lallai babana kun ji da haka al'imamu muslim da ya kawo wannan hadisi al'imamun nawawi ya kawo dukkansu su ɗan ƙoma ɗan ɗariƙu sun yadda cewa ba 'yan salafiya ba ne don al'imamun nawawi ba maganar salafiya ake ba da mu da su duk suna girmama littafin al'imamun muslim kuma yana daga cikin inda suke ciro hadisai don su bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala a ciki da aka jingina matsalan nan zuwa gare mu ba ƙaramin zalunci ba ne amma na san cewa akwai waɗanda a cikin mu suke fitowa kaɗai su faɗi maganar haka ta yi ba mamaki wannan karatun da nake yanzu don warware matsalar inda zan saba ma wani in ce iyayen annabi ba ɗan wuta bane in kawo dalili za ka iya ganin wani dama akwai wani abu na damuwa a ran shi a kaina amma ba zai iya fitowa ba ya faɗa zai amfani da wannan karatun ya ce shi kuma bari ya zo ya kawo maganganun malamai sai ya tabbatar wa da duniya cewa lallai iyayen annabi na wuta a daidai lokacin da shi ba zai iya fitowa shi iyayensa na wuta ba ko da ko ya san cewa iyayen sun mutu akan kurakurai amma zai zo ya dadi ya ce shi dole karatun da zai yi da bayanin da zai lallai ya gamsar da mutane cewa lallai iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suna ainihin wato wuta wannan shine hadisi na farko idan muka tafi littafin sunan abi dawuda na abu dawuda sulaiman bin al-ash'as bin asaq bin bashir bin shaddad bin am al-azdi wanda ya rasu hijira 257 ya bude babun fi zarari al-mushrikina ya kawo hadisi na 4718 shi ma haka ya kawo shi na hammad an anas an sabit an anas anna rajulan qala ya rasulullahi aina abi qala yati abuka fin nar falamma qaffa qala inna abi wa abaka fin nar idan maka tafi cikin littafin musnad al-imam ahmad abu abdullahi ahmad bin muhammad bin hanbal bin hilal bin shaddad bin asad ash-shaybani al-imam ahmad ya rasu da 241 shi ma haka ya kawo shi da isnadi hadisi na dubu goma sha ɗaya dubu goma sha da ɗari da tasa'in da biyu haka ya kawo handasa na waki an hamma an sabi har zuwa ƙarshe ya kawo shi falamma mara mafi fi wajhihi hinƙala inna abi wa abaka fi ɗan maka tafa littafin sayyid gunin hibban al gunin hibban ya rasu jira hudu haka ya kawo shi zikru zikru lilmar'i istimalata qalbi akhihi almuslim bima la yaqturuhu wanda ya kawo shi bima la yaqturuhu alkitabu was sunna ya kawo shi a hadisi na 578 haka ya kawo shi حدثنا عماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك haka ya kawo shi a littafin al'iman na ibn manda ibn manda ya rasu abu abdullahi muhammad bin ishaq bin muhammad bin yaha bin manda al-abadi ya rasu hijira 395 ya kawo shi zikiru wujubul imani bi ru'yatillahi azza wa jalla ya kawo hadisin nan a ƙarƙashin babi lamba ta ɗari tara da da ainihin wato shida haka in muka tafi cikin littafin as-sunan al-kubra na Ahmad bin Hussein bin Ali bin Musa wanda aka fi sani da al bai al ya rasu imam al-Baihaqi ya rasu hijira 458 a ciki ya kawo babu nikahi ahli shirki wa tsalaƙi babun da ke magana auren mushrikai da sakin su yace qala shafi'iyu rahimahullah idza asbata rasulullahi نكاح a وأقر أهله عليه في الإسلام لم يجز والله أعلم illa an yathbuta talaqu ahli shirki a ƙarƙashin wannan babin ya kawo a hadisi na dubu ainihin wa dubu ɗaya dubu goma sha hudu da saba'in da ainihin wato shida a wannan hadisi da ya tashi tun daga wannan lambar sai da ya kawo an abil huwairis an na abbas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ma waladani min sifar ahli jahiliyyati shay'un babu wani abu na ƙannar zahiriya da ya haife ni ma ni illa nikahun ka nikahin islam babu wani abu da ya aure ni ko ya sa aka haife ni sai aure kamar auren musulunci in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ƙarƙashin wannan ne da ya tashi kawo wani asalin daga Ja'far bin Muhammad an abihi fi qawlihi a kuma rasulun min anfusikum قال يتي لم يسبه شيء من ولادة الجاهلية باب ولا أبدا يشاف من زم الله صلى الله عليه وسلم نأل آدم جاهلية لوكة لأكا هيفيش وقال النبي يتي خرجت من النكاح غير سفاه قال الشيخ رحمه الله وأبواه سيكاوشي الإمام البيهقي ينتي وكان مشركين بدليل سيكاونا حديث شيخما cewa iyayen manzan Allah kaza da wannan hadisi sannan idan muka tafi cikin littafin dala'ilin nubuwa na shi al-imam al-baihaqi har yanzu zamu ga ya kawo zikir wafati abdullahi abi rasulullahi wafati ummihi amina binti wa wafati jaddihi abdul bin hashim sai ya sake kawo wannan hadisin a ƙarƙashin wannan babu to jama'a wanda suke saurare na suke biye da ni wannan shine hadisin da zan kawo yanzu kun ji abin da malamai suka faɗa akan wannan ainihin wato hadisi to inda matsalar tafi kalmar inna abi wa abaka babana da babanka ga matsayinsu yanzu zan faɗi wasu abubuwa sai mu ɗauko su sai mu auna mu gani wane ne wanda ya kamata mu ɗauki kalmar inna abi dinnan mu dabbaka ta a kan shi na farko Muhammad kowa ya san cewa shi dan Abdullahi shine babansa shi kuma Abdullahi dan Abdul Muttalib ne Abdul Muttalib kuma sunansa Shaybatu bin Hashim Shayba dan Hashim shine sunan Abdul Muttalib shi kuma Hashim sunansa Amur bin Abdul Manaf wasu ma abdu mana al-mughira bin qusay in mutum ya koma cikin littafin asiratun nabawiya na al-imam ibn mutum zai ga ya kawo wannan magana a mahaifin mahaifin manzon Allah Abdul yana da ƴaƴa kamar yadda muka sha faɗa a cikin 'yan kwanakin nan yana da 'ya'ya kamar haka zan faɗe su na farko cikin ‘ya'yansa akwai kamar yadda muka sha faɗa shi ne alharis bin abdulmuttalib shi ne babban ɗan abdulmuttalib alharis na biyu akwai abdulmanar bin abdulmuttalib na uku akwai jirar bin abdulmuttalib na uku akwai azubairu bin abdulmuttalib na hudu akwai abdul'uzza bin abdulmuttalib sannan wannan abdul'uzza bin abdulmuttalibi shi ne annin manzan Allah da mahaifin annabi abdullahi da shi babansu ɗaya shi ne wanda mutane suka fi sani da abula wanda ƙur'ani isa ka iki ne albarka ba kuma mahalukin da ya isa musu wannan dan gashi nan ana karantawa a ƙur'ani Allah ya ce tabbat yada abila habin wa sannan akwai mus'ab bin abdul muttalib sannan akwai al-muqawwim bin abdul muttalib sannan akwai usama bin abdul muttalib akwai al-mughira bin abdul muttalib akwai abdullahi bin abdul muttalib shine mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan akwai al-abbas bin abdul muttalib sannan akwai hamza bin abdul muttalib waɗannan idan ka haɗa su su zai ka ɗaya guda goma sha ɗaya da abdulmuttalibi yake da ainihin wato su a cikin waɗannan ‘ya'yan da muka faɗa na farko alharis bin abdulmuttalibi shine babba na biyu akwai abdulmanaf bin abdulmuttalibi wannan abdulmanaf bin abdulmuttalibi ɗin shine ambin manzan allah ɗaya shine abu ɗalibi shine sayyidu ƙwarai shi ba a da wafata amini ko da Allah ya aiko annabi da addini cikinsu mutum hudu kawai suka ne daga Abbas sai Hamza sai Abu Lahab sai Abu Talib biyu suka shiga addinin musulunci shine Hamza da Abbas biyu ba su musulunta ba shine Abu Talib da Abu Lahab ɗaya eh, nunawa annabi so na ƙarshe ne abu ɗalib ɗaya eh, nunawa annabi kiyayya ta ƙarshe ne abu lahab ko da mahaifin annabi ya bar duniya ga baki ɗaya sanda ya haifi shi bai wuce shekara goma sha shida ba dan shine ɗansa na farko shine ɗansa na ƙarshe to yanzu kamar yadda za mu gani nan gaba cewa ga ƙur'ani ya zo kai ya faɗa mana cewa ga wani yana da alaƙa da baban annabi babansu ɗaya sannan ƙur'ani ya sauka ya ce masa tabbat ya da abi da habin wata ma a gana an luhu wa ma ka ce sai ya tsila naran za ta raha kunga ya ce can inna abi wa abata bin nari ga kuma wani baban manzon Allah ne Qur'ani ya faɗa kai ya ci yana cikin wuta to shin wannan kalman abin din kan wa za a dabbaka ta kan wancan ma'aikin na annabi da ya haife shi wanda duk duniya babu wani malami da zai iya faɗa maka cewa ya rinci wani sako na Allah wanda ya kamata ya bi ya ibi ko ko wannan wanda ga Qur'ani ya tabbatar da cewa an isan madda safan na Allah ya ci karɓa yi ma annabin jara'a nan da inda rigimar take kamar yadda na faɗa na ce idan malamai suka yi magana ana duba maganar da take aqrabu ila dalil na farko kenan na biyu shine ba wai tabbatuwar nassi kadai ake dubawa ba sai kuma an duba alisti istidlal mai nassi yake dubawa shi yasa zamu ga a ƙarƙashin wannan suka kawo ƙa'ida wajen guda goma sha ɗaya wajen fahimtar nasoshi na shari'a ƙa'ida ta farko shine akwai almujmal idan an ce nasi almujmal shine ma tamala min aksar ma'anar duna abin abinda zai iya ɗaukan wannan ma'ana wannan ma'ana wannan ma'ana ba tare da wato ɗan yarin jaɗe ba yanzu nasi ya zamanto mujmal sana akwai almubayyin ma dalla alal ma'anal murad shine abin da zai nuna maka ma'anar kai tsaye ga abin da ake nufi sannan wa yuhmalul mujmal a lokacin ne sai a dauki nassi mujmal alal mubayyin nassi ya zo zai iya daukan kaza da kaza da kaza ya zama mujmal da kuma nassi da ya zo kai tsaye yana nuna abin da ake nufi sai a dauki nassi mujmal akan akan mubayyin ka'ida ta biyu akan wannan akwai al'amu lafazin da yake zuwa ga mamme huwa al-lafzu al-mustagriqu li kulli ma yasluhu lahu daf'atan wahida shine lafazin da na amfani da shi a lokacin da duk wani abu da yake da alaka da jinsin irin wannan ya shiga kaman wal asr innal insana fi kusuri wal khas sannan akwai khas asr hukm al-am ala ba'd afradihi wa yuhmalu al-am ala al-khas shine taƙaituwan hukunci da mamme akan ɗaiɗaikunsa da haka ana ɗaukar nassi wanda yake amni akan khas sannan a ƙa'ida ta uku a ƙarƙashin wannan akwai tarkul istifsal fi maqali al-ihtimali yunazzalu manzilat al-umur fil maqali sannan ƙa'ida ta hudu akwai na az-zahir shi az-zahir huwa ila az inda sama'il lafzi shi ne abin da zai gaugawa gare ka lokacin da duk ka fahimci lafazi ka yi ƙoƙari kawai ka gane cewa kai tsaye ga abin da ake nufi shi ne azzahiru sannan akwai at-ta'awilu ma'anan akar ya hasamilu lafza ma'ana ta ƙarshe ta daban wanda lafazin kuma yake ɗauka ba ma'anar da kai tsaye da ka ji ba kake iya fahimta shi zahiri la yu'awwal nassi idan ya riga ya zo zahiri ba a tawilinsa. a karkatar da shi zuwa ga wata ma'ana sai da shar'i uku inda ta'addul hamlin lafzi ala zahiri lokacin da ba zai yi ba a iya ɗaukar lafazi a zahirinsa ɗaya kenan na biyu bi dalilin yurajjibul ma'anar akar da dalilin da za a iya rinjayar da wata ma'ana ta daban idan nassi ya zo to akan iya awwala shi daga zahirinsa a yi tawilinsa idan akwai dalilin da zai a zayar da shi daga zahirin zuwa ga wannan sannan na uku an yi kunin ma'anar akar min mata amilu hulubatul arabiya ma'anar da za a kawo ta daban ɗin ya zama yana cikin ma'anonin da lugar larabci tana ɗaukar su sannan ƙa'ida ta biyar annasu huwa lazzul ladhi la yatamilu illa ma'anan wahida shi shine ma'anar da ba zai ɗauki wata ma'ana ba sai ma ya ɓaya ɗaya wa huwa aqwa min az-zahir ya fi ƙarfi akan zahiri ƙa'ida ta shida as-siyaq siyaqi na zance min al-muqayyadat wa tardihi ahad al-muhtamalat yana daga cikin abin da ake ƙayyade abubuwa da kuma tardihi ɗaya daga cikin abubuwa su ɗauka sannan ƙa'ida ta bakwai akwai al-mutlaq shine ma kana sha'an fi jinsihi wal muqayyad ma qayyadahu bi wasfin sannan a ƙarƙashin wannan ƙa'ida ta takwas Layi yuhmal mutlaq ala al muqayyad illa idan ittafaqa al hukm was ba a ɗaukan nassi a kan muqayyad sai idan hukunci da sababi sun haɗu sannan a ƙa'ida ta ta akwai al'amurin lujub illa bi na sarifa ila ghairihi wa lahu siyagun ma'arufa. wannan yana ɗaya daga cikin abin da zan iya hasasowa a ƙarƙashin wannan wayannan abubuwan da na faɗa yanzu na cewa kalman inna abi babana kan wasa a ɗabbaƙa ta shin baban annabi da ya haife shi sallallahu alaihi wasallama wanda ko ko a'a wanda bai riski saƙon da Allah ya aiko ba na annabta, ko ku wannan baban na annabi ta ɓangaren ɗan uwan mahaifinsa da duk duniya ce ittifaƙi ga abu a cikin ƙwar'ani Allah ya kawo masa saƙon ya ƙi karɓa. Kan wa za mu ɗabbaƙa wannan kalmar inna a biɗin. To matsala ta farko zan sake dawowa kan inna a biɗin. Da wasu mutane suka samu. kamar so suke fasi ma Allah dole wajen inda wani yana da alaƙa da wani to dole wannan nan shi ma ya kamata ya zama ɗan aljanna kawai Zan ba da misali Allah madaukakin sarki a ƙur'ani sai da ya fara ce mana awaman waman kana maitan yanzu wanda ya zama matacce shine kafiri a nan wajen fa ahayina muka rayar da shi shine shigarsa addinin musulunci saboda Allah ya ce wa ja'alna lahu nuran shi bihi fil nas muka sa masa haske na imani yana tafiya da shi cikin mutane shi yace kaman masluhu fi gulmati laysa bi kharijin minha zai zama daidai da wanda yake cikin duhun da zai fita daga cikin sa shi yace kazalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malu haka Allah yake kawa ta aiki ko haka shi dan yake kawa ta aiki mara kyau kafirai Allah ya ƙara faɗa mana yake kulka ce masa man yarzuqukum min as-sama'i wal ardh waye yake muku arziki sama da ƙasa amsar ita ce ko mutanen duniya sun ba da amsa ko ba su bayar ba shine Allah yace an man yamliku as-sam'a wal absara wa yake mallakar ji da ganin ku ko mutane sun ba da amsa ko ba su bayar ba shine Allah wa man yukhrijul hayya min al-mayyit wace iya fitar da rayayye daga cikin matacce wa yukhrijul mayyita min al-hayy ya fitar da matacce daga cikin raye wace iya wannan Allah sanan wa man yudabbiru al-amra wa kadibyu al-amra Allah ya ce duk in ka gama tambayar su to sai quluna Allah za su yi maka Allah Allah sai ya ce afala tattaqun me yasa ba za ku ji tsoron Allah wannan wajen da Allah ya ce wa man yukhrijul hayya min al-mayyit wace fitar da matacce daga cikin raye mun riga mun san kamar yadda ya sha faɗa a gurare a ƙur'ani da yawa ya kuruji alhayya min almayyit wa kuruji almayyit min alhayy muna kallo abincin da dan adam yake ci matacce ne zai sa shi a ƙasa kuma Allah ya tayar da shi ya rayu wannan muna kallo sannan akwai malaman da suka ce wata ayar da Allah ya ce a wa man kana mayyitan fa ahyaynahu almayyit anan wajen shine kafin. alhayyu kuma shine musulmi dan Allah wa yake da iko kaga gida na mutumin kirki kaga mutumin banza ya fata ciki wa yake ikon ne wannan Allah ne kadai yake ikon wannan wa yake da ikon kaga gida na mutanen banza kaga kuma mutumin kirki ya fita daga gida Allah ke da ikon wannan shi yasa kana iya ganin gida inda ake kin addini lamba ta daya sai kuma Allah ya fitar da masoyin addini lamba ta ɗaya a gidan kana iya ganin gida inda ake da masoya addini lamba ta ɗaya kuma in Allah ya tashi ya fitar da makiyin addini lamba ta ɗaya a gidan Allah kaɗai yake da iko yin wannan kuma ƙur'ani duka ya nuna mana cewa an yi hakan man gani in mun ɗauki misali da annabi nuhu Allah ya ba mu labari shi sai da ruwan tufa ne ya zo ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي الله دانا ينا دا نسكين إيالينا وإن وعدك الحق كما القول أنك دكيكة ذاك إيرة الدني غسياني وأنت أحكم الحاكمين الله كيني مفي الهير ما سون هكنت من الله يأتي ما قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه أمل غير صالح bai daga cikin mutanenka bai daga cikin iyalanka saboda ya yi aiki mara kyau da ka fala tsalni ma laisa laka bihi ilmin inni a ido ka an ta kuna mini jahilina kun ga anan wajen annabi nuhu alhayyu ne bar ma cikin rayuwar lamba ta ɗaya wajen daraja a wajen Allah dan yana cikin ulul da min ar-rusuli da kuma kafiri Allah ya fitar a cikin 'ya'yansa. dan lokacin da ya ga ruwa ya taso ce masa ya bunayyar kan ma'ana wala tafin ma alkafirina ce masa yi Awi ila jabalin ya asimu ne min alma yace masa qala la asima al min amrillahi Allah illa man rahim wa hala bainahum al-mawj fa kana min al wannan aikin wa man yukhriju al min al a samu annabi daga cikin annabawan Allah biyar da suka fi daraja a gurin Allah ya ɗauki shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi sannan daga ƙarshe a samu ɗansa kafuri ne da nassin ƙur'ani wa yake da ikon ne wannan Allah subhanahu wata'ala shi yake da ikon kaɗai wannan wannan shine abu na farko sannan abu na biyu shine za mu ga cewa Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin annabi Musa a gurare da yawa a cikin Qur'ani idan awayna ila ummika ma yuha an ikli fihi fit tabut faqad fihi fil yammi فليلقه اليوم بالساحل أخذ عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتسنى على عيني كوكل لمبا تأي وجن كافرتي شين النبي موسى أستغفر الله العظيم شين فرعون تولي دي matsayaci ya datsu magana ta je ci ka san mutane tun da dama wasu sun lafiya za su bin ku kalli lamba ta ɗaya wajen kin Allah fir'auna amma ga wani ya taso a gidan shi kuma ganin damar Allah ya mayar da shi annabin Allah a daidai lokacin da ga wani kuma ya taso ƙarƙashin annabi Musa har fir'auna ya ce qala alam nurabbika fina walidan wa labista fina min umrika sini baka taso mun rike ka baka zauna cikin mu shekaru da yawa amma sai ga wani kuma ya taso yana tare da annabi Musa sai ga shi kuma kafiri ne shine sami Allah ya ce ƙala fa maka abuka ya same ba shi ya zo ya kawo bautar gunki ba a cikin su sannan annabi Musa ita fa miƙati kafin ya dawo idan ba Allah ba wace wannan wani ya taso gidan Fir'auna ya zama annabi wani ya taso gidan annabi Musa ya zama kafin wace yin wannan wa man yukhriju al-hayya min al-mayyit wace iya fitar da rayuwa daga cikin matacce sannan in muka sake dubawa za mu ga waje na uku Allah ya ba mu misali وضرب الله مثلا للذين آمنوا مرأة فرعون إذ قالت رب بلني إنك بيت في الجنة ga kuma lamba ta ɗaya a wajen kafirci da kin Allah ga kuma matarsa tana daga cikin mata wajen lamba ɗaya wajen nagarta a wajen Allah a daidai lokacin da Allah ya ƙara buga misali ya ce daraba Allahu masalan lil ladina kafaru mar'ata nuhin wa mar'ata ga lamba biyu wajen Allah wajen daraja annabi Nuhu da annabi Luhu ga kuma lamba ta biyu wajen kin Allah matar annabi Nuhu da matar annabi Luhu duka wannan Qur'ani ya tabbatar da shi babu wanda ya sai masa wannan a Qur'ani dan me dan haka Allah ya ga dama babu kuma wani mahaluki da ya isa ya ce zai ba Allah tsari ga abin da Allah ya kamata yi a'a wannan ka'idan cewa rabbuka yakhluqu ma ya wa yaftar ma da lahum khiyara tana Allah shi yake zabar abin da ya ga dama ya ce wani ya fi ga yadda yake so bayi ba su suke da zaɓi su ce ma Allah ga abin da za su ba to lisanin hal na wasu akan wannan irin wannan matsalar su ba suna ganin cewa bai taɓa yiwa ya za a ce wani yana da alaƙa da wani sannan a zo a ce kuma ɗan wuta ne bai taɓa yiwa idan muka sake tafiya abu na biyar za mu ga cewa a ƙwar'ani a gurare da dama Allah ya yi magana a kan mahaifin annabi Ibrahim. Allah ya ce wa in ƙara Ibrahim wani abin azara a tattakiru asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dalalin gobe a lokacin da yake baba baba yanzu ka rasa abin da zaka rika sai kuma ka ce bautawa lalle baba ina ganin ka da kai da mutanen ka kuna cikin bata mabayyana to abin da zai ba ku mamaki kafin mu zo kan matsalar iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga alqur'ani ma da Allah inastanta cewa annabi Ibrahim babansa azara ga matsayinsa akwai wa'inda ba su yadda da wannan ba to ya yi wa mutane akwai wa'inda ba su yadda ba yaushe ne matsala ta taso cewa ba a yadda da wannan ba za ku yaushe ne matsala ta taso ya tambata cikin littafin ma'arifatu sunan wal'asa na shi al imam al baihaqi ya kawo asali daga abdullahi Ɗan abbas daga sufyan yake cewa al wala'u bi manzilati nasabi la yubaq wa la yuhab aqirrahu haythu ja'alahu Allah wannan ruwan ba matsala ko eh? a ci gaba ta haka wannan shi shine abinda ya faɗa wanda suke sauraron mu a ko suke kallon mu yanzu da yake nan ana ruwa in akwai matsala ta hanyar sautin da kuke saurari kuna iya turo mana mu gani in babu matsala sai mu ci gaba a ƙarƙashin wannan ya sake kawowa asarai guda uku har ya kawo inda yake cewa na dalo hudunahu wa kana fi ma'azinin ya bunayya wa yake cewa wa iz qala ibrahim li abihi azara yace fa nasaba ibrahima ila abihi sai Allah ya jingina annabi ibrahim zuwa ga babansa sai ce wa abubu kafir kuma baban annabi ibrahim kafiri wa nasaba ibnu nuh ila abihi Allah kuma ya jingina annabi nuh zuwa ga ɗansa wabnuhu kafin kuma ɗan annabi nuhun kafin ne yanzu akwai wanda a tsarinsu ba hatta wannan abin da Allah ya faɗa a Qur'ani ya tabbatar da matsayin baban Annabi Ibrahim ganin suke yi wannan maganar da Allah ya faɗa dole a karkatar da ita a bata wata ma'ana ba zai taɓa yiwuwa ba a ce baban Annabi Ibrahim ba musulmi ba ne wannan ita ce matsala ta farko yanzu da nake so mai saurare na ya fahimce ta yi riƙe ta yanzu na kawo kalmar abili da abili da ƙur'ani amfani da ita kusan waje tara za ka samu guri ɗaya ne kaɗai Allah ya amfani da ita ba annabi Ibrahim ake nufi ba in ƙara Yusufu ya abihi annabi ya kawai ake magana amma duk inda ka ganta a Ƙur'ani da baban annabi Ibrahim ake magana matafi cikin suratu za mu ga Allah ya ce mana wasu zukur fil kitab Ibrahim ka ba su labarin wato annabi Ibrahim cikin Alƙur'ani innahu kana siddiqan nabiyya Allah ya ce idh qala li abihi lokacin da ya ce wa babansa ku duba ku gani fa li abihi ya abati ya baba lima ta abudu baba dan me kake bautawa ma la yasma'u abin da bai ji wala yubsir abin da bai gani wala ni an kashe a ko ba zai maka amfanin komai ba ya abati ya baba inni qad ja'ani min al-ilmi wani abu na ilimi ya zo min daga wajen Allah malam ya a cika wanda kai bai zo maka ba fatta bi ini ba baka bi a duka siratun sauya in shiryar da kai in dora ka akan hanya madaidaiciya ya abaci ya baba la ta abu da shekar baba dan Allah kakka bauta wa shekar inna shekana kalibin rahmani asiya domin shekan yana da tsananin saɓan Allah ga Allah mai rahama ya abati ya baba inni akhafu an yamassaka azabun min ar-rahman baba ina jin tsoron kada azaba ta shafe ka daga wajen Allah mai rahama fa takuna lish-shaytan waliya sai ka zamanto majalikin shaytan wajen zama wuta ku duba ku gani cikin wannan aya banda wa in qala ibrahim li abihi azara sai suka ce wai kalman abihi da aka kawo aka ce azara yana nuna cewa abihi daban azara kuma shi'un aka saboda wai da baban annabi ibrahim ne kalmar li abihi da ya isa kawai amma tsara kalmar azara sai ta nuna ba baban annabi ibrahim ba ne ne malamai suka ba su amsa da yace wa tabatu millata abai da yace ibrahima ai sai nuna shi ma annabi ibrahim ba babansa bane ibrahimu isa har zuwa ƙarshe kala sai yace arajibun anta an alihati ya ibrahim yanzu abin da nake bota wa kai kama na illam tantahi al ardu mannaka wa hatuni madiya na yace masa kala salamun alayka sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya wa a'tazilukum wa ma tad'un min dunillahi wa ad'u rabbi asa an la akuna bi du'a rabbi shadiya yanzu kun ga irin wannan wa'azin da annabi ibrahim yi ma babansa kuma bai karba ba duk duniya ba wanda zai kawo maka dalili cewa an wa mahaifin annabi irin wannan wa'azin bai karba ba babu wannan mutumin to wannan ma da qur'anin ya faɗa ba ba fa kowa bane ne da ba yanzu wannan littafin siriya da tafsir na shehu ibrahim yasi alkawari a jirgin sa na biyu a shafi na 223 da ya kawo kan wannan matsalan ƙarƙashin wa irƙari ibrahimu da abihi azara a tattafi da asnaman aliha sai shehu ibrahim yake faɗa cewa Kuwa laƙabuhu wasu muhu tarih azara laƙabinsa ne amma sunansa tare har ya kawo cewa ibrahimu ya kallimu a babu azara annabi ibrahim yana magana da babansa azara an ibadatul asnami dangane da bautar gumaka sai ce wa hada yunafi annar rasula qala innahu qallabahu Allah fi asnami mu'minina yace to wannan fa yana kore maganar da wato annabi ya faɗa cewa ban gushe ba ina jujjuyawa cikin tsatso na masu imani wal mu'minati min adam ila shi'i إلى إبراهيم إلى إسماعيل إلى أدنان إلى عبد الله وآمنة هل يكاو سوى سيكاو سوى جاء في روح البيان يا ذو فكر روح البيان لم أزل أنقل من أسلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات يكاو النم مغنى تسوى النم مغنى قلسن سوى يكاو مغنغنون سيتي ورد في جواهر المعاني قوله رضي الله عنه ya zo cikin jawahirul ma'ani cewa idan ka sani Allah azgadahu kallin annabi kullahu dukkan su mu'minuna ne, min abihi alaihi salam ila sayyidina adam tun daga baban annabi har zuwa ga annabi adam dukkan iyayen manzon Allah mu'mini ne yace fa qala lahu sa'il sai wani mai tambaya yace masa ma ma'ana qawlihi to menene ma ma'ana qawluhu menene ma'anan faɗin sa Allah ta'ala da yake wa qala ibrahim li abihi azara fa ajaba radiyallahu anhu bi qawlihi sai shehu tijjani ya amsa cewa inna azara lalle azara ammuhu dan uwan mahaifin annabi ibrahim ne walau kana abahu asaliyan da Baban Sani na asali ma zakara azara ba'a da abihi da Allah bai ambaci kalman azara ba bayan kalman abihi yace yakfihi al'abu da kalman al'abu ya isa sai yace wa yadullu ala hadha istighfaruhu liwalidayhi fi akhir umri abin da ke nuna baban annabi ibrahim musulmi ne shine neman gafarar da a ƙarshen rayuwarsa بعد ما أخبره الله بعد ما أخبر الله بأنه تبرأ من أبيه بقوله فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه وفي آخر أمره قال رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ولو كان أباه ما تبرأ منه bara a سنيدا به براءة غريشبا wannan matsalar idan kuka lura malaman tafsiri na farko ba a samu malamai na da sabanin cewa baban annabi ibrahim ba shi ba ne azara annin sare ta ina wannan matsalar ta shigo shi ne asali ɗin shi'a ne suke da jayayya akan wannan matsalar wannan matsalar sai ta shigo sufaye sai suka ɗauko ta suka yi ta cikin littattafansu cewa ba zai taɓa yiwuwa ba a samu wannan shi ne abin da to idan wanda ƙwar'anin ma ya faɗa kai tsaye ana saɓani a kan ya kake tsammani a kan ragowar kuma abubuwan da ba ƙur'ani ba ne ya faɗa hadisi ne ya faɗa kaga min babu aula a ta saɓani da rikici da gargardami a kan abu da haka yanzu mun ji abin da suka kawo a kan wannan matsala in ta in ƙara ibrahim da abihi azara to wannan maganar da ya kawo cewa annabi ibrahim gafarar da ine ma ga iyayensa a ƙarshen suratul mu'min a suratul ibrahim cewa ya ce rabbi rifirli allah ka gafarta mu waliwalidayya sannan da iyayena guda biyu walil mu'minina da kuma mu'mini yau mai yakumul hisab da ya gama sai Allah ya ce wala ta hasabanna Allah ghafilan amma ya amalu zalimuna kakka taɓa tsammanin Allah ya raskana akan abin da azzalime suke aikatawa inna ma yu'akhiruhum li ta tashkhasu fihi al-absar Allah yana musu jinkiri ne akwai ranar da ido za ta fito turuturu akwai ranar da ido zai daina fata don muka duba za mu ga cewa wannan abin da suke kafa hudda da shi cewa ƙarshen rayuwar annabi ibrahim babu dalili don me suratu ibrahim sura ce makiya ita kuma suratu tauba sura ce madaniya a waccan sura ta maryam da muka faɗa ya ɗaukar wa baban alkawari alkawarin da ya ɗaukan masa ya ce salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana na hafiya kuma a ƙur'ani ba za ka taɓa ganin inda neman wa baban gafara ba in ba karo cikin suratu ibrahim ba nan ne yace rabbi ghfirli wa li ya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab shi yasa yana gamawa ayar da ta biyo shine wala tahsabanna allaha ghafilan cewa kada ka tsammani lallashin annaba ake yi kada ka tsammani cewa Allah ya rafka da dangane da waɗanda suke aikata zalunci inna ma yu'akhiruhum Allah yana musu jinkiri ne liyomin su fihi a absar akwai ranar da idanu za ta fito turutu to a suratu tauba kun ya ce sa astaghfiru laka rabbi nan ya ce rabbi bi fili alƙawarin da ya ɗaukar wa baban zai yi yayi shi ne Allah ya faɗa cewa ma kana istighfaru Ibrahim li wannan neman gafarar da annabi Ibrahim a suratu Ibrahim ba wani abu bane illa an mau'idatin wa'ada hadiya alƙawari ne da ɗauka ya cika shi kaga ya ce sa'astaghfiru laka rabbi rabbi ghfirli kuma Allah ya faɗa mana cewa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'ada hadiya amma falamma ta bayyana lahu annahu aduwwun lillahi lokacin da ta bayyana ga annabi Ibrahim cewa babansa makiyin Allah ne ta tabarra aminu sai ya fito na fito da shi inna Ibrahim la awwahun alim na rantsi da Allah ba dan Qur'ani bane ke faɗa wannan magana da annabi ne ya faɗa a hadisi na ce muku yanzu gashi ma a Qur'ani amma ba kowa ya yarda ba wasu sai da suka yi tawili suka karkatar da abin suka bashi wata ma'ana ya kake tsammanin in hadisi shi yasa Allah ya ce wa ma kana Allahu yudilla qauman Allah ba zai taba da wasu mutane ba ba da in hadahu hatta yubayyana lahum ma yattaqun inna Allaha bi kulli shay'in alim sai Allah ya nuna musu ga abin da yake ainihin wato shiriya ne da haka Allah subhanahu wata'ala masani ne akan kowane irin ainihin wato abu wannan ita ce ka'ida idan muka sake komawa za mu ga a cikin ƙur'ani haka Allah ya ja hankalinmu ya ce ƙad kana lakum uswatun hasanatun fi ibrahima kuna da kyakkyawan abin koyi cikin rayuwar annabi ibrahim a yaushe Allah ya ce iz qalu li wallazina ma'ahu da waɗanda suke tare da annabi ibrahim iz qalu li lokacin da suka cewa ainihin wato babansa ga mutanensa idan kalu li qaumi inna bura'u minkum mun yi fito na fito da ku wa min ma ta'buduna min dunillahi da duk abin da kuke bauta wanda ba Allah ba kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghda'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu gaba da mu da kiyayya ta bayyana tsakanin mu da ku har sai kun yi imani da Allah shi shi kadai Me Allah yake sai ya ce illa ƙaula ibrahim sai maganar annabi ibrahim da ki faɗa ya ce la'astaghfiran na ka. Kuma shi ne can illa ƙaula ibrahim istisna'i ne li abi na ka. wa ma amliku laka min Allah shi zan neman maka gafaran Allah wannan gafaran Allah da ice zai nemo wa babansa ita ce Allah ya faɗa mana cewa wa makanar kana istighfaru ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa adaha iyyahu wannan maganin shine da yake salamun alayka da astaghfiru laka rabbi da ke ɗauka nan alƙawari zai neman masa gafaran Allah shine ya cika anan cewa rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab daka babu wani dalili a Qur'ani da ya nuna cewa matsalar ba haka take sannan idan muka sace tafiya za mu ga a suratul shu'ara annabi ibrahim din yana addu'a yana cewa ja'alni lisana sidikin fil akhirina Allah ka sanya min ya zamanto ina da kyakkyawan yabo cikin mutanen ƙarshe alli, Allah ka sanya ni min warasati jannati na'im ina daga cikin wanda za su gaji aljanna ta ni'ima ce wa ghafir li ka gafarta wa babana innahu kana min ad babana yana daga cikin batattu wala tukhzini a yub'athun Allah kaka kunyata ni Kunga inda a ce ba babansa ne, dan uwan babansa ne kuma matsalar ta warware da ba zai ce a alkiyama Allah kada ka kunyata da ba Allah ce masa yau la yanfa'u malu wala banu rana ce da dukiya da ɗaɗa ba za su yi amfani ba illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda ya je wa Allah da zuciya salimu wanda yake nuna cewa akwai matsala to hatta wannan matsalar ma da ƙwar'ani ki ta gurare daban-daban kuma ya nuna an tsayarwa da baban annabi ibrahim hujja da dalili to yanzu wasu sun yi musu su ce ba su yadda ba ya zafi da mutane irin wannan wa'azin da dalilan da aka jirge wa baban annabi ibrahim a ƙwar'ani babu wanda zai iya kawo maka shi yasa ƙwar'ani har ya gama sauka shekara ashirin da ba za ka taɓa samun wata aya ko ishara ta yi a kan iyayen manzan Allah ba za ka samu ba da haka kiyasi da wasu malamai suke kawo wa an ka kawo karkashin wannan sababin na din kiyasa abu ne wanda yake za ka samu wato ba su da alaƙa kwata-kwata ta yadda me wannan akwai tabbas cewa an tsayen masa da hujja amma baban annabi ya bar duniya na da shekara goma sha shida waye ya tsayin mai da hujja ina dalili babu amma abu la'am ga ya nuna cewa an tsayin masa da hujja tabbat ya za a bi da hannun wata shi nan muna karantawa to da ka in zaka tura wuta sai ka san wa ka tura wuta dan ga a ƙur'ani karara wani yana da alaka da annabin mahaifinsa ne da annabin Ƙur'ani ya tura shi wuta ga abu wannan shi to yanzu nan wajen na kawo ga wannan littafin na tafsiri diya ta'wil fi ma'anin tanzim na balaraba mutanen yamma a shehu abdullahi mubandu ya kawo cikin wannan tafsirin nashi ƙarƙashin wannan suran a suratul an'am wa idh qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu aslaman alaha inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin sai yace wato idkala ibrahim al-abihi azara sai ce huwa lafu wasu tare bi haɗin muhmala ibn nahur ibn sharu ibn abir ibn farid har ya kawo har ya kawo ibn sam ibn nuh yace wakila azara wa tari. wasu malami sun ce azara da tare alamani sunan yanka ne guda biyu lahu gare shi zaka sai zamanto wato azara suna ne tarihi zai zaman tola laƙabi ko tarihi suna ne azara sai zaman tola laƙabi sai ya ce wafin fi ta'awil ya zo a cikin littafin libabu ta'awil cewa inna sahiha abin da yake sahihi ya inganta anna azara ismul li abi ibrahim azara suna ne na baban annabi ibrahim لأن الله تعالى سماه به domin Allah ne ya ambace shi da shi Ya ce wa ma nuqila anin nasabiyyin abinda ake kirantuwa daga malaman nasaba wal na an nasmahu tarihi" cewa wai sunansa tarikh tarikh yace fihi nazar abu ne da ya kamata a duba don matsala ce da take da alaƙa da gaibi yana buƙatar a samu Allah ya faɗa ko annabi ya faɗa duk wannan maganar abisa لأنهم إنما نقلوه من أصحاب الأخبار وأهل السير من أهل الكتاب wannan cewa sunansa tare abu ne da aka cirin toshi daga labarai daga malaman tarihin da suka ɗauko daga yahudawa wala ibarata bi naqlihim kuma ba a lura da abin da suka nakalto sai yace wa qad akhraj al-bukhari an an-nabi sai ya kawo wannan hadisin cewa za a jefa baban annabi ibrahim a wuta da kuma qur'ani ya faɗa to matafi na maga akwai a littafin al-mustadrak al-sahihaini na al'imamu hakim wanda ya rasu hijira ɗari hudu da biyar ya buɗe min kitabi ƙara'atin nabi min malam yaukar rijabu wa sanadu ya kawo hadisi na dubu biyu da tara da talatin da shida sannan a littafin alba'as wal nushur na al-imam al ya kawo babu ma ja'a fil mu'min yubda bil kafir fa hana hadha fida'uka min an-nar wal kafir yuqkar minhu fidya wa la tanfa'uhu shafa'a babin da ke magana akan mumini za a fanshe shi da kafiri sai a cewa wato hada sai fa yuqali sai a ce hada fida'uka min an-nar sai a kafiri a ce to wannan nan wal kafir la yuqkar minhu fidya kafiri kuma ba wani fansa da a hadisi na haka littafin sharh sunna na mu'min abu al-Husayn bin Mas'ud bin Muhammad bin Farra al-Bagawi al-Shafi'i ya kawo babu qaulin lahi wa anzirhum yawm al-hasara babun da ke magana ta wa mutane gargadi da kashiri da jan kunne hadisi na 4310 da goma. al-Bukhari ya kawo babu qaulin lahi ta'ala wattakhadha Allahu Ibrahima khalila hadisi na dubu uku biyar da ainihin wato hamsin ya kawo an sa'id al-maqburi an abi hurairah an annabi sallallahu alaihi wasallam qala ya fi yalqa ibrahim abahu Azar yawm al-qiyamah annabi ibrahim inda kansa zai jefa mahaifinsa wata rana al-qiyamah wa ala azar wa wa gaba. a fuskarsa akwai ƙasƙanci da wulaƙanci fa ya ƙuri lahu ibrahim sai annabi ibrahim ya ce masa alam aqul laka la ta'sini ashe ban faɗa maka ba ai na ce maka ya abati la ta'budu shaytan fa yaqulu abahu sai baban sai yace fal yawma la a'si yau ba zan saba maka ba fa yaqulu ibrahim sai annabi ibrahim yace ya rabbi innaka qad wa'adtani Allah ka mun alƙawari Allah tukhzini yawma yub'asun ba za ka kunyata ni baran da za ka tayar da mutane fa ayyu khizin akada min abil abad wani kaskanci ne ya kai a ce babana a nisan tashi daga rahmar Allah fa yaqulu ta'ala sai Allah ya ce inni haramtu al-jannata 'ala al-kafirin ai na riga na haramta aljanna akan kafiri thumma yuqalu ya ibrahim ma tahaka rijlaika fayanzur fa idha huwa fi bihi ملتخف فيؤخذ بقوامه بقوائمه فيلقى في النار sai ainihin wato a jefa shi ainihin ko ya ibrahim a can da na faɗa na ce yulqa ba yulqa bane yalqa ibrahim abahu azara ne irin wannan kaka in kana fassara ba lura ba wani yanzu nan sai zo ya jahiltar da fiye nuna jahili ne baka ma san koma dan akwai bambanci tsakanin alqa yulqi da yalqa da haka ibrahim abahu azara yawmal qiyama zai haɗu da shi ne ba zai jefa shi ba da haka wannan na ƙarshen fayil fin nari sai a jefa shi ainihin wato cikin wutan don wutar ai ba ta annabi ibrahim ba ce ta allah ce annabi ibrahim bai da ikon jefa wani cikin wutar sai wanda allah ya ce a jefa shi wannan shi ne da kuma ƙwar'ani ya faɗa annabi ya yi bayanin abin da ƙwar'ani ya faɗa a hadisi amma akwai waɗanda ba su yarda ba ya zaɓe da su bayan da zaɓe da su haka idan muka ƙara tafiya za mu ga a cikin alƙur'ani allah ya ci gaba da wannan bayanin yana walaƙad ake na ibrahim da min qablu wa kunna bihi alimin Allah ya ce idh qala li abihi wa ƙaumihi ma hadhihi at-tamasil allati antum laha atifuna kaga idh qala li abihi lokacin da ya ce babansa haka Allah ya ƙara faɗa mana wacin alayhi ba'a ibrahim ka karanta musu labarin annabi ibrahim idh qala li abihi wa ƙaumihi ma ta'budun sanda ya ce babansa da mutanensa me kuke bautawa قالوا نعبد أسلاما فنظل لها آتبين هكذا من الله ياتي وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه سنة وبابنسى وقومه ما تعبدون هكا الله ياتي إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وإذ قال إبراهيم لأبيه wannan fa wanda ƙur'anin ma ya faɗa wasu ba su yadda ba suna da ja a kan shi ya kuma wanda ba ƙur'ani ba ne ya faɗa hadisi ne ya faɗa wanda ke saurari ma ya fahimta da kyau na ce irin hujjar da ta tsayo a kan annabi ibrahim da babansa ba wanda zai iya kawo mana inda wani mahaluki yi wa iyayen manzan Allah gargaɗi hujja ta bayyana gare su ga ba babu wannan wajen abinda suke kafa hujja da shi kalman abi inna abi wa abaka finnari cewa asali din da aka yi amfani da ita dole a ɗauke ta ana nufin cewa mahaifin mutum la'akari da wasu abubuwa da suka zo cikin ƙwa'ani inda mun kawo kalman abihi kuma annabi ya fito ya yi bayani kai tsaye kuma Allah ya sarraha cewa in ƙara ibrahim li abihi azar sannan gurare da dama an tsayan masa da dalilai daga wajen Allah wanda ya kamata ya karɓi gaskiya ya ce ba zai ba matafi cikin alƙur'ani Allah ya ba mu labarin annabi Musa a suratul qasas ya ce walamma Madiyana. ma'a madyana wajada alaihi ummatan min an-nas yasqu lokacin da ya gangara garin madiyan ya samu mutum da ma'a suna shayar da dabbobin su ya ce wa wajada min a ra'atayn tazudan ya samu wasu 'yan mata guda biyu sun koma gefe ba su shiga an yi cakuɗe da su ba ƙala ma ka tsohu kuma ya ce yana ka kuma ku shiga ba ƙala tala na tsi hatta yi zirar ri'a wa abuna shekun kabe kaga wa abuna baban shekun kabe فتقال وما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إليه من خير فقير فجاءته إهداهما تمشي على in قالت إن أبي ga babana can ta ce abuna babana li yajzi ka ajara ma da na. in ya saka mana akan ya saka maka akan falamma ja'a huwa qassa alaihi qasasa qala la takam najawta min al-qawmi zalim kun ga qalat ihdaquma ya abati sta'jirhu ɗaya daga cikin sa ce baba ka ɗauke shi aiki inna khayra man ista'jarta a qawmi al-amin قال سيجي صبر أعين سليم إني أريد أن أنتهك إلي ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية هجر wannan in ka kalli siyasi daga farko har ƙarshe duk yana nuna maka cewa eh wannan mahaifinsu ne da ya haife shi saboda kalman abuna saboda kalman inna abiyya da oka saboda kalman ya abati sannan saboda kalman ihda ibnatayya hatin wayannan ƴaƴan nawa guda biyu idan muka tafi suratu yusuf za mu ga a cikin suran Allah ya amfani da kalman abihi sannan kuma akwai kalman abidin amma a daidai lokacin ba dole ta baka ma'anar uba kai tsewa in muka ɗauki idkala yusuf da abihi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin wannan babansa ne mahaifi wanda ya haife shi shine ya abin in muka sake tafiya cikin tsoron, za mu ga izkalu da yusuf wa akuhu ahabbu ila abina minna kun ga abina babanmu wani nahnu usbatun inna inna abana Na fi dalalin mabi. kun ga ila abina sannan inna abana qalu ya abana ma da laka a manna ala yusuf wa inna lahu lanasir dukkan siyasi yana nuna maka baban ne waja'u abahum yaba yabqun wannan yana nuna maka baban ne kalu ya abana inna rahabna ta raka na yusufa inda mata ina fa akala hazibu abana baban ne walam ba jahadahum bi jihadin qala atuni bi akhil lakum sanna kuka shirika yace ku zo min min abikum ana tarawna anni ufi khayla wa ana khayrul munzili قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفائل لا من هميش ولم بابيه فلما رجعوا إلى أبيهم ƙalin ya a bana duka wannan siyaƙi yana nuna maka babansu ne muni amin da kai ne fa arsil ma'ana akhana naftal wa inna lahu la hadihi walamma fatahu mata'ahum wajadu bida'atahum ruddat ilayhi qalu ya abana ya baban ma na bani hadihi bida'atuna ruddat ilayna wa namiru ahlana wa nahfazu akhana wa nazaru khayl ba'in zalika khayl yasir walamma dakalu min haythu amarahum abuhu babansu ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حادث في نفس يعقوب قناها هكذا من سكت قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أهلنا مكانا إنا نراك من المسلم تدام أتكي ألا تيتي فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم فقسنتي وبابنكما قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف falan abaraha al abda hatta ya azana li abi baba na auya kuma Allah li wa huwa khairul shi yasa yake musu irji'u ila abiku ku koma wajen na فقولوا يا أبانا shahidina, ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا لغير حافظين duka wannan siyaki yana nuna maka shi baban nasu ake magana lokacin da yake izhabu bi kamisi hana fa alquhu ala wajhi abi ya ati basira wa cikin bi ahlikum ajma'in kun ga abi babana walamma fasalat al-ir qala abuhu baban su yace inni la ajdu riha yusuf Falola an tufannidu qalu ya abana astaghfir mana. Baba babaka neman mana gafaran Allah inna kunna faɗi. Allah ya ce falamma dakalu ala yusufa awa ilayhi abawayhi wa qala dukhulu misr in sha Allah آمين ورفع أبويه على العرش وكروا له سجدا دك ولن ينالون سوى ما يكون النبي يوسف شيء أكي مغانا بابانا بابا مصبر السياق إلى ذنسي شيء ساعة أعظمك فتا maka ce dole sai an yi la'akari da waɗannan ciki akwai asiyaku amma a cikin surar idan muka sake dubawa za mu ga akwai maganar wa kazalika yadda ta ka rabbuka ويؤلمك من تأويل الأهالي ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك kamar da ya cika ta akan iyayenka min qablu kafin wannan lokacin kun ga akwai Ibrahim ba babansa wanda ya haife shi ake magana ba wa Ishaqa ba babansa wanda ya haife shi Annabi Isa ake Yaqub ba inna rabbaka hakimun alim kun ga nan abuwaika wa rafa'a abuwaihi abuwaihi abuwaika duka kalma ce da take nuni akan abu abu abuwaika amma waccan tana nufin mahaifinsu yaƙo wannan kuma tana nufin babanta da kuma baban babansa su ne ibrahimu ishaqa domin annabi yaƙo ɗan annabi ishaqa ne annabi ɗan annabi ibrahim ne shi yasa ce inna rabbaka hakimun alim kun ga an yi amfani da kalman abuwaika akan wanda ba shi ya haife shi ba akan ainihin wato babansa da baban babansa me yasa mu Allah yake ce mana wajahidu billahi haqqa jihadi wastabaqu wa ma ja'ala alaykum fid din min Halal, sai ce millata abikum ibrahim tabarkin babanku annabi ibrahim haka yace wattaba'atu millata aba'i na ba tafarkin iyaye suwaye sai ce ibrahima wa ishaqa wa yaqub ma kana lana an nushrika billahi min shay zalika min fadlillahi alaina wa ala an walakin da akthara to in muka lura da kalman abi abi nan ne inda iskalin ne. shin baban annabi wanda saƙon addinin musulunci ya tarar biyu daga cikinsu da abu lahab da abu ɗalib su za a ɗauki wannan kalma ta abidin a ɗabbaƙa a kansu ko babansa da ba wani mahaluki da zai ce maka ga inda aka kawo masa wani abu na saƙon addini yake karɓa kan wa za a ɗabbaƙa shi yanzu wannan shi ne inda rigimar ta shi ya sa kamar yadda za mu zo mai bayani cikin maganan ahalin fata za mu zo kan shi za ku da maganganun da malamai suka yi a kan shi Laka ko shakka babu, hadisi ya inganta ba ma musu. Amma waje dilala ɗin, kuma akwai malaman da sun faɗa haka fahimta su ce, cewa sun ɗauki hadisin a zahirinsa yadda yake, amma waje dilala ɗin, babu wani mahaluki da zai iya kawo maka inda dalilai suka nuna cewa ga baban annabi abdullahi gaskiya ta bayyana an masa wa'azi ya ƙi karɓar da saboda shi ne Allah ya tura shi babu kuma za mu zubo ayi da Allah ya kawo cewa ba zai taɓa wa mutane azaba ba har sai ya turo musu ne gargaɗi sannan da kuma dalilai da ƙur'ani da suka nuna cewa al'ummar da annabi ya zo cikinta ko da ya taso a cikinta babu wani mai wa'azi da ya zo a cikinta maganan fatara da zan kawo nan gaba kamfar ya manzanni za ka ga malamai na safani wasu shekara ɗari biyar wasu shekara kana duka magana ce da babu dalili a kanta duk lokacin da wani annabi ya kau addinin sa bata kafin Allah ya aiko wani annabi ana cikin fataratun minar rasul kamfa da fatara ta yankewar ainihin wato manzanni na Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ne da haka ƙwar'ani ya fito ƙarar ya ce mana tabbati ya da abi habin wata sai ce ma a gana an humaluhu wa makasa sai ya tila nara to kaga in ka ɗauko inna abi wa abaka finnari ga kuma ƙur'ani wani baban annabi ne Allah ya ce sai salami nara za ta lahab da sannu sai ya shiga wuta ma abuciyar ruwa shi ta za ka samu wannan matsalar tana daga cikin masaɗin da magabatan musalaf ko tattauna ta basu ba matsayin da suka ɗauka kamar yadda zan zo in yi bayani malamai sun kasu gida uku akwai asha'ira akwai maturidiyya sannan akwai ra'ayin malamai magabata akan wannan matsala to za ka jira na gobe za ka ji menene ra'ayin malamai magabata akan wannan matsala shin mutumin da ya rayu a lokacin da babu manzanni a wajen malaman musalafar sali dan wuta ne ko ko a'a yana cikin mutanen da su intihani za a yi musu alahira lahira in sun tsallake shi kenan za ka ji Za ka ne a guri na hadisi ya inganta amma inda yake akwai iskali waje hujjilala din dan ba wani dalili ne da ya bayyana a guri na da ya nuna cewa baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin yadda hujja ta tsayu ga annabi ibrahim an kawo masa dalili ya ki karɓa babu ko da annabi mahaifinsa ibar duniya shi kaɗai ya taɓa haifa shekarunsa ko shekara ashirin ba su ba a duniya da haka ka ɗauko kalmar inna abi wa fin nari ka ɗabbaka ta a cikin ƙur'ani da Allah ya nuna wani sai ya sula za ta lahaji sai ya shiga wuta ma abuciyar ruwa ga littafin tafsirin waraka na shehu abdullahi gwandu balarabin mutanen yamma lokacin da ya rubuta risalatul nasa'i ya tura wa ɗan uwansa fulani a lokacin da suka ki tashi su dafawa da awar shehu usman a ciki yake maganan cewa inda a ce wani mutum ya ko bai ba Allah ba kusanci da Allah da kusanci da shi zai sa ya tsira ya ce to da wa'annan mutanen sun tsira a ciki yake caman man kafarar in'ama wata ba'ar hawa kafin duniya bal al-qiyamati fa'ihu sai yace wa tilka bi an kada bayyana dinin fa mana illana nasaban na alu bihi wa nutanihu sai yace wa nu'awai na wa nansuru qawlahu nafus wa nahuz nu'ama wal kullu falihu sai yace wa in qad adanahu afada bi ghayrina مصائب قوم عند قوم مصالح ولو نفعت قربا فقد فيه ما درى yace da kusanci da Allah kaɗai na amfanar da mutum yace da bai halaka ba sai ce waye bai halaka ba abu talibin ammun nabi wa tarahu abu talibin abu talib dan uwan mahaifin annabi da kuma tarahu shine azara baban annabi ibrahim wannan ita ce fahimtar shehu abdullahi gwanzo kuma kun ji mun kawo a cikin tafsirinsa ta ta'awi to yanzu wannan ita ce lakta ta farko yanzu gobe za mu tattauna akan ahalin fatar har yanzu baka ji maganganun malamai ba yanzu mun kawo maka ayoyin qur'ani ta wanda ma Allah ya tabbatar da din ga matsayinsa ko wanda ba su yarda ba sannan mu mutane sun ji matsayin mu yanzu a matsayin gaba ta farko yanzu In insha Allah masu sauraron mu su jira mu gaba ta biyu gobe za mu ɗora za mu faɗa abin da yake na daidai da ka hadisi ya inganta ba ma iskali amma kalman abi kan wa za a ɗora ta mahaifin annabin da ba wanda yake da tabbas an masa wa'azi ko wannan wanda ake da tabbas ga sako ya zo daga wajen Allah masa karɓa ba kan wa za a ɗora ta nan ne kawai inda iskalin yake kuma wannan fahimtar in na tafi akanta ban yi laifi ba don akwai malaman da suka tafi akanta wannan shi ne kuma kana iya samun yan takiban da za su a'a su hadisi yana nan a zahirin haka za su tsaya a kan shi kuma abin da shi allama ya faɗa kenan yake cewa wannan ayoyin da suka zo a ƙur'ani mutawatirai ne kuma haka ya zubo su kuma mu ba za mu ainihin wato zubo su da haka wannan matsalar da aka samu wasu da suka zo suka tilasta wa kansu cewa wai dole tun daga kan annabi adamu har zuwa ga mahaifin annabi dole duk wanda yake da alaka da shi musulmi ne wannan maganan ba gaskiya ba ne amma ba ka zuwa ka ce wa wani ɗan wuta ne ka tura shi wuta sai da dalili sabiti tabbatacce yankakke daga wajen Allah haka ake yanzu wannan ba wai dalilin cewa kawai wani ɗan wuta ba ne aikin da Allah ya faɗa cewa ma kana Allah li yudilla qawman ba'ad in hadahum hatta yubayyana lahum ma yatabu menene dalilin da zaka kawo ce an bayyana wa da iyayen annabi na tsoron Allah da wa'azi da da'awa sun ji karba daga hujjar da ta tsayo akan baban annabi Ibrahim ba ita ba ce hujjar da ta tsayo akan baban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga wannan ita ce lakta ta farko a yau za mu tsaya a nan wanda suka saurari wannan ta farkon don Allah su yi kokari su tare mu lafta ta biyu gobe kaga in abin da ya tabbata a Qur'ani ma wasu na inkari ina ko maganan abin da hadisi ne ya faɗa ba ma Alkur'ani ba wannan shine naka a saurare mu gobe a saurari biyu ta biyu insha Allah haka muka gama bayanin laftaci da mun zo littafin alhadiyatul hadiya din da wannan maganan karantawa za mu tsallake mu wuce mu ajiye masa kayansa a wannan bangare Allah ta'ala ya sa mu dace wa bi hadha al-qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh